sauraron mu da yammacin laraban nan 27 ga watan Yuli Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voa voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook a shayin VOA Hausa a yamai kuma ta VOA Africa akan mita 200.5 A zango FM sai kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima jimrau Koyaya 'yan siyasar Afirka da ke halartar manyan tarurrukan jam'iyyun Amurka na tsaida 'yan takarar shugaban ƙasa ke kallon abubuwan da ke faruwa Sanata Binta Masu Garba 'yan Majalisar Dattawan Najeriya daga jihar Adamawa na ɗaya daga masu halartar babban taron jam'iyyar Democrat. Ko ta yaya ta ga nasarar da Hillary Clinton ta yi? Abin da ya faru a america na ga wani sabon lale ne da Ubangiji Allah yake so nuna muna banda su mutanen america. Dr. Aminu Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard shi ma ya ga abin da ya burge shi a tsarin siyasar Amurka. Zai wahala a nan gurin a yi taron siyasa ka ga wai an yi fashe-fashen kai ko kuma an tada hankali. To a ra'ayinku da Hillary Clinton da Donald Trump wa ya fi dacewa da shugabancin kasar Amurka ga amsoshin wasu daga cikin ku a Facebook da kuma Twitter. A'a, da Hillary Clinton da Donald Trump wa ya fi dacewa da shugabancin kasar Amurka ga amsoshin wasu daga cikinku a Facebook da kuma Twitter. Hakika kuwa san Hillary Clinton ta yi dacewa saboda ta yi sanin ya kamata, ta yi nagarta kuma ba ta katobara ko barambarama a ta sabanin Trump wanda ke faɗin abin da ya ga dama ba tare da tunanin illar da yin hakan zai haihar ba. Sannan uwa uba kuma shi maƙin zaman lahiya ne domin ya ce idan ya zama shugaban kasa zai hana musulmi shiga Amurka. Sannan kuma zai gina katanga tsakanin Mexico. waɗannan dalilai kaɗai sun isa a fahimci cewa trump hwa ba mai son zaman lahiya ba ne a duniya ma baki ɗaya ba amurka kaɗai ba saboda haka hillary clinton ta yi dacewa da kuma cancanta duk da dai ita mace ce ana tunanin tana da rauni sako daga shehu adamu rijau wato da a ce da sakamakon wannan fili na yau da gobe za a yi amfani wajen bayyana zaɓe da donald trump yau ya sha ƙasa fatanmu da muke ga amurkawa allah ya zaɓa muku mafi alkhairi Sako daga nasiru kainuwa haɗeja albani donald trump shine zaɓin alheri babu munahucci gaskiya da gaskiya komai ɗacinta Zaɓen trump shine fahimtar juna keke da keke a tsari irin na donald trump idan ina da matsala da kai zan hito hili in haɗi maka tunanina game da kai kai ma ka haɗa min tunaninka game da ni da haka za mu fahimci menene ya sa na ƙijininka ko kuma menene ya sa ka ƙijinina wannan ita ce ingantacciyar hanyar kawo zaman lahiya tsakanin al'umma da ƙasashe da zarar muka gane abin da ya kawo ƙiyayyarmu to za mu iya nemo hanyar da za mu sasanta sasantawa ta haƙiƙa ba ta munahuci ba up donald trump sako daga john hamza hamza yau da gobe Ra'ayina a gaskiya Hillary Clinton ita ce mafi cancanta da zamowa shugabar kasar Amurka, domin kuwa da alama ba za ta nuna wariyar launin fata ko addini ba. Amma shi Donald Trump ya riga ya bayyana maitarsa a fili, sako daga sha'aibu Abubakar shekewa. Namiji ya hi dacewa, amma saboda irin kalaman da Trump ke yi na zai hana musulmi shiga kasar wallahi gwara Hillary Clinton ta mulki Amurkawa wallahi sako daga Armaya Isiyaku Aliyu. Zaben Trump zai sa kishin musulunci ya haɓaka a duniya, zai iya sanya musulmi su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, zai iya kawo rugujewar Majalisar Ɗinkin Duniya, zai iya kawo ƙarshen Western democracy a koma mafi dacewan tsarin mulki wanda ba cuta ba cutarwa. Sako daga Suleiman Mohammed. Idan muka koma ɓangaren Twitter kuma at Garandiya Yusuf ya rubuta cewa a VOA Hausa duk gautan jani. sai kuma at maidub1 ya ce at voa hausa haba kai ma ka sani mace mai kamar maza ta fi dacewa at usman aligumi ya ce at voa hausa yau da gobe ni a gani na hillary clinton ta dacewa da shugabancin amurka domin ba ta nuna kyama ko wariya ga wani bangare ko addini sai kuma at excellency 2014 ya ce at voa hausa a ra'ayina na fi son uwar gida hillary clinton ta gaji shugaba obama domin ga alamu donald trump ba mutum ne mai son zaman lafiya ba at abdulaziz fira ya ce at voa hausa hillary clinton ta yi manuhohi masu ma'ana akan amurkawa da ma siyasar duniya ga baki daya To yanzu ga Dr. Has wato Aminu Hassan Gamawa na jami'a Harvard da bayani akan yadda ake ci gaba da kwatanta siyasar Amurka da ta Afirka duk kuwa da bambancin da ke tsakaninsu. To maganar gaskiya ita ce eh, a sau dama mutane na kwatanta abin da ke faruwa a Amurka da abin da ke faruwa a kasashe masu tasowa musamman a nahiyar mu ta Afirka. Amma abin da nake so mu fahimta ne mu har yanzu demokradiyyar mu jinjira ce. A nan ana tsari irin waɗanda demokaradiyya da siyasa ana yin sa yau sama da shekara ɗari biyu su ma a baya akwai kurakure da suka yi haka dai ana yi ana gyarawa ana yi ana gyarawa har suka samu kansu a yadda suke a yau mu kuma idan ka kwatanta da samun yancin kamo da kafa kasashen da siyasar gaba ɗaya bai wuce shekara hamsin ba kusan kuma shekara hamsin din gaba ɗaya rabin sa ko fiye da rabi ma an yi su ne a ƙarƙashin mulkin soja saboda haka nan ba a samu damar gina tsari da kuma wato manufofi na siyasa na demokradiyya da suka dace ba amma hakan ba shi yake nuna cewa a ci gaba da yin abu kawai kara zube ba akwai abubuwan da za mu iya koya abin da ake a nan misali shine a ba wa mutane damar zaben wanda suke ya dace kuma ya zamanto cewa waɗanda ake zaɓa a matsayin delegates wato wakilai suna da mahimmanci sosai sosai saboda su ne za su tantance waye ya kamata jam'iyya ta tsayar idan aka zaɓi delegate da ba su san abin da suke yi ba ko ba su san ciwon kansu ba kuma wanda za a ba su kuɗi su karɓa to matsalar da ake samu shine idan suka je zaɓen fitar gwani maimakon su zaɓi wanda ya dace a ƙarƙashin jam'iyyar su sai su zaɓi wanda ya fi kuɗi shi yasa siyasar ma ba za ta yi ba sai kana da kuɗi a irin gurinmu kuɗin kuma da za ka ɗauka ka ba wa mutane eh, su su ka sayi ra'ayinsu su zaɓe ka amma in kika duba a nan gurin ba wai mutanen ɗan siyasa ne suke ba wa mutane kuɗi ba mutanen su suke tara kuɗi su ba wa ɗan siyasa da suke goyon bayansa haka ɗin ya sa idan kai ka cire kuɗi ka goyi bayan ɗan siyasa ka bashi domin ya yi kamfen ya yi fafutukan neman zaɓe to idan ya ci kana da bakin da zaka fito ka ce ai mu muka tsaye da kai mu muka zaɓe ka mu muka goyi bayan ka kuma shi ma dole eh, wai an ce san baki ya ci dole ido ya ji kunya to hakan nan idan har kuka zaɓe shi ko kuka goyi bayan sa ko kuka tara masa kuɗi to dole ne zai iya ƙoƙarin sa ya ga cewa ya kwatanta gaskiya ya yi abin da kuke so amma a gurinmu za ka ga cewa sau da dama su 'yan siyasa suke fitar da kuɗi wani lokaci ma ba kuɗin su ba kuɗin sata su ba wa jama'a don a zaɓe su amma idan ya zama cewa akwai wakilai na kwarai wanda suka san ciwon kansu dattawa da kuma matasa da mata da suka san me ake ciki hakan zai sa a tsaye da 'yan takarar da suka san me suke yi a duba cancanta to wannan abin da za mu koya na farko kenan abu na biyu shine mu a gurinmu da sa da kaji an ce an yi taron siyasa to in ba a yi ba sai ka ji an fasa wani kai ko kuma ga an zo taron siyasar da su kokara da sanduna da adda da barandami wanda hakan nan din wato yana nuna cewa ba wai ra'ayi ake fi a yi kamfen ba wani lokaci ana amfani da ƙarfi ne da tashin hankali zai wahala a nan gurin a yi taron siyasa ka ga wai an yi fashe-fashen kai ko kuma an tada hankali hakan nan din ya sa wato za a yi abu cikin eh, kima za a yi abu cikin daraja cikin zaman lafiya to kaga idan ba mu tsaftace yadda ake yin siyasa ba su kansu mutane na kware din zai wahala a ce sun fito sun tsaya idan ba mu tsabtace yadda muke yin siyasa ba kamar mata da ake ganin su da kima sai ga cewa zai wahala su zo su shiga siyasa a dama da su saboda mummunar fahimtar da ake wa siyasa a gurin mu shine ana ganin kamar matan banza ne kawai za su je su shiga wajen kamfen ko su yi abin siyasa to wannan abin da ya kamata mu koya kenan abu na uku wanda ina ganin shi ma yana da muhimmanci sosai sosai shine amfanin kafafin yada labarai musamman shafukan sada zumunta na zamani wajen aika sako za mu ga cewa a yanzu duniya ta canja sosai sosai a da in kana so mutane su ji sakonka sai ka je ka gidan rediyo ka yi magana wanda kuma yawanci gidan rediyon na gwamnati ne idan abin da za ka faɗa ya saba gwamnati ba za a bar ka faɗa ba ko kuma sai ka je gidan jarida an rubuta mutane su karanta wanda kuma ba kowa ne ke karanta jaridar ba a hakan ya sa wato a da in kana da ra'ayi ko kuma kana so ka wayar da kan jama'a ko kana so ka nemi goyon bayan su sai ko kana da kuɗi ko kuma kana da damar da za ka bi gari gari amma yanzu kusan mutane da dama suna da wayoyin eh, salula a hannunsu wanda suna da kuma yanar gizo a ciki wani lokaci kuma suna amfani da shafukan yada zumunta kullum ina gani ta facebook ta twitter sako za ka ga in ka yaɗa shi cikin kankanin lokaci mutane da dama za su gai shi za su same shi wannan a nan 'yan siyasa suna amfani da shi sosai sosai za ka ga cewa in ka je ka shafukan sada zumunta na facebook na twitter da sauransu na 'yan siyasa za ga magoya bayan su da dama suna bin su domin samun bayanai da kuma fahimtar manufofinsu da ayyukan da suke yi mu ma a gurin mu ina ganin ya kamata a ce 'yan siyasa sun mai da hankali wajen amfani da wannan musamman zai taimaka musu wajen fahimtar me mutanen da suka zaɓe su suke faɗa zai kuma taimaka musu wajen su ma su bayyana irin ayyukan da suke yi wa mutanensu kuma kusan kowane ɗan siyasa yana da manufofinsa duk matsalar da ka ɗauka za a fito a ce maka ai in akan harkar tsaro ne ga abin da wane yake so ya yi in akan harkar ah, ah, tattalin arziki ne ga abin da wane yake so ya yi in akan abin kiwon lafiya ne ga abin da wane yake so ya yi hakan zai taimaka kafin ku zaɓi mutum ma kun san irin alkawuran da ya yi kuma idan bai cika ba akwai tarihin maganan da ya yi a rubuce da kuma a hoto da kuma bidiyo wanda gobe idan ya dawo ce yana so a sake zaɓensa za ku iya fito masa da shi ku ce to ai gashi a baya kai wannan alƙawari ka ce zaka kaza zaka kaza zaka kaza kaza duka wannan zuki ta malle ne baka yi ba saboda haka mu ba za mu zaɓe ka ba so wannan ma wani abu ne da za mu iya koya kuma mu yi amfani da shi To yanzu kuma ga 'yar majalisar dattawan Najeriya Binta Masi Garba da bayanin abubuwan da ta gani a wajen babban taron na jam'iyyar Democrat. Michelle Obama matan shugaban kasa ta fita ta taɓa ɓangaren mata, ta taɓa ɓangaren iyali, ta taɓa ɓangaren baƙaƙe, ta taɓa ɓangaren Latino, kuma ta taɓa ɓangaren matasa Kai ta ce in aka ce mata akwai rana ɗaya za ta iya fita ta samu kanta a cikin farin gidan da suke kiran white house gidan shugaban ƙasa ta ganyen matan ta guda biyu wa hasunar wasa da dabbobinsu a waje bakaki to ya nuna kowane ɗan Amerika. matasa ko matashi ina da ƙarfi da gobe zai iya zama wani mutum sai ta ce yanzu ya in matanta da Allah ya bata ta san in aka zaɓe ita Hillary za ta samu kwanciyar lafiya saboda ta san yan matanta ba za ta samu fargata ba sai aka duba kuma shi kuma mijin Hillary da ya fita sai aka ga wani sabon faifai da aka fara kuma ya fita ya nuna wace ke matansa da ya sani shekara arba'in kusa arba'in da ɗaya ko arba'in da biyu da suke da aure ya faɗa inda ta fara da take matashiyanta har suka na suka yi aure har suka samu yansu na farko inda ta yi ta taimaka mishi lokacin da yake zama loyansa lokacin da ya zama eh, gwamna na kasansa eh, har ya zama shugaban ƙasa akwai abu biyu zuwa uku da ya ce in aka zaɓe ta lalle mai wajibi ne mutanen amerika ba kamar mata da matasa za su samu zaman lafiya kuma da ƙoshin lafiya ya ce da ya santa maganan ta ɗaya ko biyu ne inda za a samu a samu equal opportunity ma matasa ko kai baki ne ko kai fari a fannin maganin makarantu kuma an kai macece ko ke macece in kina da yara wajibi ne a bar uwa da yaron yaranta su zo na waje ɗaya so wannan ya nuna in aka zaɓe ta mata da matasa za su samu uwa da ta san zafin cikinsu. To a kan wannan ne da na duba in aka ce har illari ta kai labari ta zama zakara kuma aka zo aka zaɓe ta to ina gan ta riga ta fashe kwai da matan ba Najeriya kaɗai ba ne duk duniya za su alfahari shi rana ɗaya wata rana su za su zama wani abu da za a zo a yi kallo har a yi mamaki. ba kamar wajen bangaren mu mutanen arewa Najeriya kullum ana kuka a bar mata ɗan mata su tashi su je makaranta saboda ba wai in ka je makarantar ne za ka zo ka zama wani abu a'a idanunka zai buɗu za ka san me yake faruwa a duniya za ka iya kuma kuma ka shiga siyasa siyasan da ake yi ba wai ana yi da yawa ko saboda ana so a yi ni na gani tun shekara kusan shekara kusan goma sha na uku na ake nan a cikin majalisa da muka fara matan da aka zaba a arewacin Najeriya sun yi kallon da aka zo aka gani. Amma me yasa ba a bar matan su ci gaba? Guda biyu na sake faɗawa ana ta maganan kabilanci a ciki ana ta maganan addini. Amma yanzu da muke kan tafiya mace ne za a iya zaɓe ta a samu zaman lafiya. Mace ne za a iya zaɓe ta da ta san zafin uwa ta san zafin aihuwa. kuma ta san zafin inda za ta ɗauka yaro har ta kawo shi ya zama mutum ko ta zama budurwa so ina ga magana abin da ya faru a america na ga wani sabon lale ne da ubangiji allah yake so ya nuna muna banda su mutanen america republican sun yi nasu abin da mutanen america suke tuba menene kuke da shi akan tebur da za ku iya ba mu da zai iya cire mu a cikin wahalallukan da muke abin mamaki a cewa america ana da mutane miliyan ɗaya kusan arba'in da bakwai da suna cikin talauci to wannan maganar talauci na ba kuɗi kawai a najeriya ba amma ya za su zo su gani ta wannan arba'in miliyan arba'in da bakwai nan za a iya samun su samu zaman a nan su fita da cikin eh, eh, hanyar talauci da za su iya samu abinci a kan tebur nasu da za su iya tura yaransu makaranta da za su tashi wajen fannin neman eh, asibiti su samu da za a iya duba su ba wai sai lalle sun kashe kuɗi da yawa ba. Yawwa, to a takaice a sanata a kasancewar kin yi kamar da kika faɗa a baya cewa shekara wajen goma sha uku kina majalisa. A takaice yanzu wace shawara zaki bawa matashi da farko ma dai ko mace ko namiji amma matashi wanda yanzu suna ta fafutukar cewa sun kai matsayin da za a ba su mukami kuma cikin jawaban da kika je a wannan convention din kin ga ba daga lokaci ɗaya bane ba kawai Hillary ta zamo matar gwamna har ta zamo matar shugaban ƙasa har ta zama sanata secretary of state sannan kuma yanzu tana neman mata zama shugaban kasa sai da ta fara daga kasa amma za ki ga cewa ba haka bane ba tsarin mu a gida. To yanzu na kama a Najeriya a siyasance mutane sun fara ganewa wane ne ya kamata ya cancanta da za a iya fitar a zaɓa da zai ji tausayin talakawa kuma ya tallafa ma talakawa. Amma in kika duba inda muke yin siyasa a Najeriya ba a san bambancin wane ne dan majalisa ba ba a san bambanci menene aikin gamna ba ko shugaban kasa ko kuma karamin hukuma amma inda muke tafiya kamar lokacin da na zama yar majalisa tarayya da nake wakance mutanen kaduna ta kudu kusan shekara goma sha biyu a min sha min sha hukun da ya wuce na ɗaya ne ba yar ni a fifiyan kaduna ce amma ne ba yar kaduna ba ce amma an sa aka duba mun yi ma maza mai saka yi mana bari mu duba wannan mace mu ga me za ta iya yi suka fita aka zaɓe ni da muka zo majalisa ina gan a cikin duka nike zan ke karama a cikin su duka da shekara na bai kai komai ba aka sai aka zuwa mun idanu shekara hudu kuma aka dawo aka kawo maganan kusan guda biyu maganan addini da maganan kuma kabilanci amma mutanen kaduna ta gudu bangaren eh, kaduna ta gudu suka ce a'a yi aikin da sun kai maganan addini da kabilanci ba za ta yi ba na ɗaya bata zage mu ba ta zage addinin mu ba bata wulakanta kuma da da mu wanda muka ajiye haka sake yi kafin na tashi na koma adamawa aka ce ga abin da ta yi a kaduna ya kamata mu sake ba ta hanya na sake yi kafin kuma allah ya bashir ɗari biyu da goma sha ɗaya ban samu komawa ba amma kuma ba a bane ba aka sake tura sunana zuwa na national compact da kuma an jima can shi gwamna na nada da mustala murtala inyako sai ce a abin da hika cancanta ki zama mana eh, eh, eh, chairperson ko chairman na jam'iyyar namun na apc a adamawa da allah da ikonsa kuma muka gama siyasa ana gani wane ne zai kuma zai nemi kujeran Adamawa ta arewa da za ta zo sanata ni ne ina gan karshen da na ɗauka kujeran na karɓa tiket saboda ba a samu wanda za a ce ya cancanta ba ko aka zan wanda zai iya faɗa da kaɓa yancin mutane. So in kai matasa ka san kana da eh, sha'awa da za ka zama eh, eh, ɗan siyasa har kuma a zaɓe ka. A halaye ko ako halaye ke mace ya kamata ki duba da za ki adana kanki. Sake duk matan da suka fita a arewacin Najeriya da har suka fita aka dama da su har suka kai labari sun nuna gaskiya da ƙwazo da sun kai mata ne kuma ba su duba ba su kawo reni ba ko suka wuce bangaren maganar addininsu amma akwai ire-iren mazaje da komin kyawawan aikin da ka yi su dai kawai in suka ce ba su so ba su so amma in ka ce kai matashi ne kuma tashiya da kike neman wannan abubuwan ba za ki tashi rana ɗaya faramta ce kike nema ba za ki fara ne daga cikin karkaran da kika fita ki nuna irin halaye wajen da za ki iya taimaka kamar da nake kaduna da ina taimaka da mata a je a kwashe bola a nuna inda ya kamata a yi hygiene a'a in kika yi abinci ya kamata a kwashe falo a'a da asusun da ya kamata a bude duka matan da suke cikin kunne ba sai kin fita ba ban san wannan mun wata rana zai iya zo ya nuna mun na fita neman abu ba za a ci a'a ga abin da binta ta yi da ga abin da binta ta yi to halayen da za mu fara daga farko shi ne zai iya kai mu labari a ce eh an cancanta a zaɓe ki ko a zaɓe shi kamar mata akwai 'yan matan gwamnoni ba suke suke majalisa akwai waɗansu kuma matan gwamnoni sun sun sun zo na ƙarƙashi ne sun tallafa waɗansu mata sun tashi amma abin da muke ce in mace ba za ta tashi ta ce za ta fita siyasa ba in ba ta ma albarkacin iyaye ba da kuma albarkacin namijin da ta iya ajiye ta a gida kuma da irin na iyalinta so ba za ki tunda na faɗan na farkon na ba za ki tashi karamta ce wannan abin ba kuma irin abin da kika fara ne kamar Allah ji kan rai ita lela dogon yaro akwai irin halaye da ta ce mun binta ga inda ya kamata ki bi ka inda ya kamata ki bi ta za ki tafiya da mutane kuma wallahi na sa shi kuma na gani haka ba za ki tashi rana ɗaya bankin ta za ki zama yar majalisa ta ce a kira neman sanata a sai ki fara a wani wajen da za ki gani kika samu karɓuwa sai ki fara gina kanki a siyasance kafin ki kai da zaki kai wajen da zaki amma waɗansu ana magana wata shida zuwa magana siyasa sai ki ga mata san tsari wai a'a suna suna guduwa saboda babu kuɗi ba wannan ba kuɗi bane shine duka abu halaye da zaman da aka yi da mutane wata rana ina tallafawa tallan mutum ko tallan mace in aka duba ita minista na ita eh, foreign affairs ita Khadija Abba ba ita ta fara daga commissioner kafin ta zama member majalisa mai gidan kusa kuma <clears throat> ina da eh, shi ma dan majalisa ne a mana dattawa kasan an tashi neman mata daga arewan eh, kudancin arewan eh, gabas amin a wannan su aka same ta kafin aka ɗauke ta kuma ta zama minista so na faɗa halayen da za ka fara da irin tafiyar da kake yin da mutane shine zai iya tallafa ka ya sai da kai kafin mutane amma abin da ke faɗa ma mata ba kamar matan najeriya wacin ne yawancin najeriya in aka ga mace ɗaya ta fita tana neman abu ya kamata a goya mata baya a mara mata baya daga in aka zo maganar siyasa ran zaɓe a cikin kasa ɗari kusan saba'in zuwa saba'in da biyar mata ne suke fita su je su dangwalawa wanda suka gani ya cancanta amma aka zo raba abin da ya kamata a ba ma mutane sai a fege matan kuma a lungu a ba mazajen so roƙo muke ma ma shi gwamnoninmu da ko shugaban mu a tallafa ma mata a zan aikin da mata zai yi zai iya ba ma iyayenmu da suke karkara da ba su so yan yaran su su je makaranta ba kamar matan yan mata ta arewacin Najeriya saboda su gan eh wannan zuwa makarantar neman ilimin boko zai sa ma yan matan nan ba ilimi kaɗai ba ne za su iya kawo abin da zai kawo mamaki ma ƙasanmu ma jihar namu. To yanzu kuma ga na'i kara ikon Allah da labarin ɗan iya. jigum na iske ɗan iya zaune yau kamar wata gawa na ce anya kuwa ɗan iya lafiya na ganka zaune baka ko motsawa ya ce kai dai bari kawai na ikara ka same ni ne cikin damuwa dimokuraɗiyar ƙasarmu ce nake ta ƙoƙarin haɗa ta da ta amurkawa amma da na haɗa sai in ga harkar harƙallar siyasar mu babu wani abin sha'awa kaga dai a makon jiya jam'iyyar republican ta amurka ta yi taron ta na ƙasa don zaɓen wanda zai taka mata takara takara cikin natsuwa gashi a wannan makon ma ita ma jam'iyyar democrat ta tattara nata taron gunin ban sha'awa abin da ya burge ni ma shine yadda kowane ɗan takara ke jirge jawabi a kafafen sadarwa musamman ma dai kafafen zamani irin su dandalin twitter da facebook ɗin da kowane ɗan ƙasar ke yawan lekawa mu kuwa 'yan siyasar mu sai zagi da soke-soke da sunan adawa na ce eh lallai kam ɗan iya kafaɗi gaskiya saboda a sabon salon samfarin siyasa fa fa an bar mu a baya shi yasa ma 'yan siyasar kasar mu ba su amfani da kafafen yada labarin zamani wato social media amma kaga ai a amurka hillary clinton da donald trump ta wannan kafafe suke jawo hankalin magoya baya dan iya ce to ai dama tunanin da nake kenan kafin ka rufe ni da tambaya kaga dai turawa su yakin neman zaben su fa ba su sakalkala ƙarya shi yasa suke rubuta komai a dandalin su na twitter ko facebook babu wata hayaniya amma 'yan siyasarmu masu alkawuran karya lokacin neman zaben da suka fi kowa magiya ai bai yiwuwa su rubuta irin waɗannan alkawura a dandalin da suka tabbata talakawa za su iya bibiya don kuwa ka san dukkanin alkawuran shugaba obama na nan a kan twitter tun daga shekarar 2008 har ya zuwa yanzu domin su ka san ba sa tatsuniya na ce lallai kam dan iya shi ya sa ma na ga 'yan siyasar ƙasarmu suke yawan barinmu da nadama domin kuwa sun riga sun san wasu daga cikin talakawa mu sun faya kwalama ko kuma zalama kamar dai yadda su kuma 'yan siyasar mu suka yi suna a fagen haɗama shi yasa lokacin neman zaɓe sukan bi mu da lalama su dinga yawon hawan duro safiya da yamma kuma da yake Allah ne kawai ya san karatun kurma sai su dinga yi mana rufa-rufar cewa za su taimaka mana idan suka ɗare can sama amma duk nacin da za mu dinga yi don ganin sun rubuta alkawuran da suka yi sukan ce mana mu yi haƙuri da Allah mu daina tantama kuma da sun lashe zaben sai ka ga maimakon a ce ga sunan suna yi mana ko ƙasar mu hidima sai kawai su buge da wasan ɓuya har ma idan mun yi musu tunin alƙawuran da suka yi sai su yi ta faman yi mana gardama dan iya ce to kaga dai ashe yanzu kai ma ka gane muna da matsala babba domin tun daga lokacin yakin neman zaɓe ne mukan sauka daga kan turba kasan a mu ne kawai 'yan takara ke rabon kuɗi tsaba saboda sun san suna neman a zaɓe su ne don kawai su ci riba ko kuriba amma a amurka da sauran ƙasashen da suka ci gaba talakawan ƙasar ne ke karo karen kuɗin yakin neman zaɓe ga 'yan takarar da ke da haiba shi yasa da kansu ne idan suka ga gargada sukan tunkari tun kuɗa shugaba sai dai mu gashi 'yan siyasar mu za su yi ta gallaza mana azaba amma muna gani ba ma iya komai ballantana su yi fa wata fargaba saboda haka idan dai ba gyara aka yi wa tsarin siyasar mu ba talaka da masu mulki ne kawai za su yi ta gabza gaba. Jamila, ikara ikon Allah. Kin bayani? Na ji bayani. Allah ya kare mana kai Isa lawal ikara. <laughs> Amin. Yawa duk waɗanda suka bi mu a Facebook Jamila galibin su sun ce Hillary Clinton ita ta cancanta a nan dai. Sai mm. Abubakar Ahmad Roni ya ce Hillary ta ci ƙuri'ar matasan yau da gobe. Don haka zan so Jamila ta hito mana takara. ko da ta gwamna ce a jihar Kano ke kuma Hajiya Halima a jihar ku a Nijar domin za ku samu ƙuri'un mu kashi 95 cikin 100 to Jamila. Ai ni na riga na gaya miki cewa ni dai yar kamfenci. zan miki campaign saboda na yadda da kina wa Allah ki kalle ni nayi kama da yan siyasa so ah, ina kin ga dan siyasa in yayi magana ya faɗi ƙarya in yi alƙawari bai cika ba in ka bashi amana ya ci kuma kuma kuma kuma wannan wannan alamu ne guda guda uku na na, minahi ni kuma wallahi ina tsoro ina <laughs> kuma ki ruwa ki ruwa min asiri ka aje a kama inna yanzu in ji an ce an kai ta kutuka saboda kawai saboda kawai kin furta eh, kin gani ba ba na so Nijar ba na son ba zan tsaya takara ba. Ni dai ina nan zan dace zan taka miki baya. sai gobe yawa. Ta yi bincike ta zaro zance.